watan sha biyu watan zulhijja ko? Eh? sha biyar ga wata wancan nake to kai ko ga wanda ake bada kudi? Eh, wato ranar biyar ga watan sha biyu watan zulhijja hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1442 yau da ita ce ranar sha biyar ga watan bakwai shekara ta da ɗaya, Allah ta baraka wa ta'ala cikin sa da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na abu zarnil gifari da ke nan garki a nan babban birnin tarayya abuja don ci gaba da karatun wannan littafi na a tarbiyyatu ala manhaji ahli sunnati wal jama'a idan yan ba mun ce ba wannan shine darasi na 32 ko muna nan alfaslu thani fasali na biyu malam ya mana bayani ko ya fara shimfiɗa akan almu'ahilat allati ahlati sahaba da ke ya da turiba shari'a wannan shine asalin karatu sirrin a nan za a same shi wasu abubuwa da suka cancantar da sahabbai suka damƙi duniya ta koma ƙarƙashin kafafunsu ana ganewa a wayi gari balarabe ya je kamo dan baturiya ya sa mai sarka a wuya ya kawo shi madina yana share mai daki yana mai noma da kiwo ana ganewa wani in kace sai ga kuma zai yiwu ba yiwuwa zai yi kawai ku zama mazaje to kaji Allah ya ba mu iko mun ji cewa sahabbai sun kasance akan wani matsayi na koli wajen addini ɗabi'un kwarai ikhlasi yi don Allah ko wattafani fi sabili nusrati hadha dini suna iya karewa su karar da kudinsu su karar da ransu su karar da lokaci don taimakon musulunci eh ku yanzu ba daya ba wanda muke iyawa eh to kuma ni ba na jin kunya a faɗa dan na san ni ne an fahimta yawwa imani ina yake sai dai na iddi'ai imani na suna na iddi'ai na cika baki hmm. irin kurin a wannan abdul jabbar eh to yadda kaga kurin abdul jabbar galiban haka imanin mu yake yadda kaga kurin abdul jabbar aka ga dan kuri ne ai to imanin mu galiban kuri ne ba imani bane na gaske ba ka gane haka sai fanka ta gagare mu ba ka gane haka sai mun kasa siyan fili ba ka gane haka sai mun kasa yin addini kai in so samu ne a kawo mana sadakar ƙur'ani. da wani zai tsaya ce ce ga sadakar qur'ani da gudu za mu eh da wani zai tsaya ƙofar nan ya ce ga sadakar ƙur'anai a sa a masallaci sai su ce dama muna neman wanda zai je raba ƙur'ani mu ma gana mu ka raba na ji ba ku gani ba a shiga nan ciki a ɗebo kamar katan goma a ce buɗe mota a zuba ma in ka je gaba ka rabar mu nan masu ba da ƙur'ani ne eh, <laughs> ko ba haka ba mu masu bayar da ƙur'ani Allah sa mu zama ka. E eh, mu zama muna iya bayarwa ba ƴan a bamu ba Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa والسابقون الأولون من wal والأنصار haka ne ko Allah ya ce waɗanda suka riga na farko a wannan ai mun karanta za mu tashi wa an Imran ibn Hussein yake cewa Allah ya kara masa ya dace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce khairu ummati karni khairu ummati karni thumma alladhina yalunahum thumma wannan magana annabi Muhammad shi ya faɗe ta wallahi ba na shakka annabi ya faɗi haka ban shakka na yadda ɗari bisa ɗari annabi ne ya ce al'umma mafi nagarta da kirki wannan karnin shekara ɗarin nan da nake cikinta idan suka wuce sai shekara ɗari da ke binta su ke bin su wajen nagarta eh? idan suka wuce sai shekara ɗarin da ke bi sun mallazi na yalunahun sun mallazi na yalunahun ana ganewa yanzu mu ɗari na nawa muke ɗari ta goma sha hudu eh malam an miƙa eh, ta goma sha biyar haka ne kaɗan ne cikin muna aka haife mu ta goma sha hudun amma ɗari ta goma sha biyar muke aiko ka gaida muke ko eh kai ka ce ba mu da alaka da wahayi idan ka duba ayyukanmu da ɗabi'unmu ka iya cewa kamar ba mu da alaka da wahayi kamar ba mu da wani abin da ke tafiyar da mu kowa yana tafiyar da kansa ne hasba hawahu yadda ya ga dama kuma han malamai eh sai malami ya yi abin da ya ga dama sai idan ko ayar qur'ani ya kare laifinsa da eh, shi kenan tunda yana da ayoyi sai ya ɗebo su ya kare laifinsa to kaji da malami ya istidlali da aya to kai da ka kalli sahabbai to ɗayan biyu ko dai ba su gane ayar ba yanzu ga ga faƙihi eh? ko ko wannan sahibu hawa ne ana ganewa sahibu hawa hawan kawai ba komai a tattare da shi sai san zuciya ku kaji ka ɗauki misali ɗaya tak malam yanzu riguna muke ɗinka muna cakar hula muna gayi malamai ne mu amma 'yan gayi shin ko kuna fahimta yan gaye kwas kwas yan kwalisa eh dawa kuke koyi ba da sahabbai ba mu ne kaga mun zauna lafiya amma ka ɗauko kulman harama zinatan lahi akwai ganganci eh umar dan khattabi mai riga faci bayan faci bai fahimci kulman harama zinatan lahi ba ne eh wa tayyibat minar rizq bai fahimta ba bai gane ba ne ina son karin bayani eh? almajiran umar ma sai da suka gagari duniya kullum man ta talmaza ala ya dai umar sai da ya gagari duniya duk yaron da umar ya fitar a makarantarsa madarasar abin nan umariya to sai an ga yaron bare shi mai gidan gaba daya riga duk faci kawai abinda da zaka ce yan duniya ne mu yanzu muna duniyanci da muka ga dama ka koma ga Allah shikenan da za mu yi wa kanmu wannan adalcin duk mun zauna lafiya ba ka ɗauko aya ka kare laifinka ba in ɗauko aya in kare laifina Allah bai saukar da alƙur'ani don mu kare laifin ba ana bayanta ba ruwan Allah bai sauke aya don mu kare laifin ba Allah ta'ala ya kawo ayoyi ne don su shirye da mu kuma yadda sahabbai suka fahimci ayoyin shine daidai mu fa saboda mugunta ayar ƙur'ani mun murɗe ta duk wanda ya tashi bara roƙon wani abu sai ya ce ya yi wallazi na amanu in tansurullah mutum zai miki a masallaci na neman kuɗin mota amma in tansurullah surku sai ka kalla shi ne allan ko ko yaya ya eh? aya qur'ani in tansurullah wallahi wannan aya ta jihadi ce sai mazaje sun hau doki da ta kubba da masu za su yi jihadi su kara aya Allah sai a tashi a karanta musu wannan aya ya ku masu imani in tansurullaha bi arwahikum wa amwalikum wa awqatikum wa juhudikum in kuka taimaki Allah yansurkum zai taimake ku wa a aqdamakum inda liqa lokacin kafsawa Allah zai tabbatar da digadigan ku ba za ku gudu ba kaji inda ayar ta yi ba aya bace da zaka nemi kuɗi kila ma ƙarya kake eh a'a kama bar ɗan masallaci ka yafe musu mutum ya ɗauki roba zai zagaya in tansurullah ya surkum to wannan ka yafe mashi duk da ba a cante ba amma ya yafe mashi to gara shi kuma da wanda ya miƙe yana neman na mota da wannan ayar ana ganewa eh yanzu fa an samu masu cewa ayar jihadi sai cewa nan zamanin annabi kenan wato ayar ta wuce eh ko nan gaba ma ba zai jihadi ba to da irin wannan rikokun za ka yi addini to Allah shirye ta da mu me yasa nake faɗin wannan magana saboda wasu suna bibiyan irin wannan hadisai suna sokewa saboda kiyayya da sahabban manzon Allah wannan hadisi duk mutumin da yake shi a baya san wannan hadisi khairul quruni qarni to kuma magana haka take yanzu ka tambayi mutum duk rashin mutuncin shi ka ce wane eh da kai da babanka ya fi kirki tambaya ce da kai da babanka wa fi kirki eh? a'a ai tambaya za ka mai idan ya ce a'a ni na fi babana kirki ce to shikenan sai an jima wari eh? in ko ya yadda baban shi ya fi shi kirki to ka ce babanka da kakanka ya fi kirki don ne soke kakan shi ya soke uban shi eh ana ganewa kenan in aka ci gaba ana tambaya ce to wannan da nake magana sahabin nan wato shine uban uban uban uban yana zai gane ato ai duk wani reshe da ka gani da tushe yake takama kowa ba gaba babu yadda za a mutum ya soke sahabbai face ya zama wawa sai ka gan shi wawa saboda ya soki masu daraja ba mutumin da zai taba mutuncin sahabbai sai Allah ya wulakanta shi tun a duniya idan kuna neman karin bayani ku tambayi Abdul Jabbar ana ganewa zai muku ƙarin bayani to kaji mutum ki juya yana shan ruwa da hannun hagu Iji jiki saboda ya taɓa bayan Allah sai Allah ta'ala ya wulaƙanta shi a duniya a gane kwali ne fafa lolo ba karatu yara su gane bai iya ƙur'ani ba kuma ko mutum bai iya bai mutunta sahabbai malam sai Allah ya rufe sa har ya koma ga Allah ba a gane bai iya ba akwai wanda hudu ba biyu gare shi uku haka ya limancin juma'a ya koma ga Allah amma bai tozarta ba saboda bai taba zuwa ya aibata masu daraja ba ana ganewa eh ne neman karin bayani ya je karanta case story kuke ce ko na abdul jabbar yawa Allah ta'ala ya gyara zukatanmu waɗannan mutane ba kamar su sahabban manzon Allah wanda suka biyo bayansu da wanda suka biyo baya wa qala sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi annabi ya ce an-nujumu amanatul lisama'i wato taurari da kake gani wani aminci ne ga sama akwai aikin da Allah ya aje suke yi wato bana so in kawo magana scientifically wato a bangaren kimiyya ko yanzu malaman kimiyya ka bincika menene aikin taurari tauraro ɗaya fi girman duniya don kana ganin sa ne a nesa sau kaza tauraro guda kuma ƙwara nawa idan ka ke iya gani gwargwadon ƙarfin idan ka gwargwadon taurarin da za ka gani masu ƙarfin ido sun fi ganin taurari masu raunin ido sai dai su ɗanga wanda ya riga haska da yawa to waɗannan taurari aminci ne ga sama fa'iza zahabatin a an nujumu idan taurari suka ɓace ba su a sama a matuwa abinda ake wa sama alkawari na gushewa zai same ta za ta gushe wannan sama da kuke gani taurari tsaro ne gare ta rashin taurari a sama barazana ne ga saman in ji annabi muhammad idan aka wayi gari taurarin ba su sun gushe to abin da ake gaya wa sama cewa za ta tafi ya zama ba ta to zai zo same ta eh wa ana annabi ya ce ni annabi Muhammadu kenan ko amanatun li ashabi ni garkuwa ne kariya ne ga imanin sahabbaina kariya ne ga tarbiyyar sahabbaina ina nan ina ba su garkuwa ina ba su kariya ina tarbiyyantar da su ina nuna musu har annabi ya koma ga Allah sahabbai ba su daina kishirwan manzan Allah ba su daina bukatuwa zuwa gare shi ba da hikimominsa da karantarwarsa to amma lokacin komawa ya yi dole koma annabi ya ce ni amana ce aminci ne kariya ne ga sahabban nan kaga bai ce gare ka ba kai ga waye ga sahabbai na fa'iza zahabtu idan kwana na ya ƙare na wuce ata ashabi ma Abin abinda ake wa sahabbai na alkawarinsa ake musu bayani zai same su yaƙe-yaƙe tsakaninsu saɓani da sauran abubuwa mutuwar annabi ke da wuya al'amura suka rincaɓe suka lalace da ƙyar aka shawo kansu sai da abubakar allah ya ƙara masa yadda ya yi tsayuwar daka ya yi da gaske amma da duk an yi ridda sai makka da madina da 'yan wasu garuruwa kaɗan duk an koma ruwa su don haka yake cewa abinda ake wa sahabbai na alkawari zai same su sai ya ce wa ashabi sahabbai na amalatun li ummati kariya ne ga al'ummata fa'iza zahaba ashabi idan sahabbai na lokaci yayi suka wuce suka bar duniya ata ummati ma yu adu abin da ake ma wannan al'umma alkawari da shi na saɓani da rikita-rikita da zai same mu to abin sai ya zo tun daga karewar sahabbai al'umma ke cikin hayaniya har yau ana gane ba har yau yau da za a samu sahabi guda to zai canja wa duniya akala duniyar musulunci sahabi guda amma ba zai yiwu ba sai aka waye gari yanzu sahabban ake aibatawa eh to kaji sahabban ne ake suka don haka yake cewa <coughs> abinda ake wa wato al'umma ta alkawari zai same su shine na rikici da tashin hankali me ake so a nuna anan me ya saƙon darajar sahabbai girman sahabbai annabi ya faɗi girman su ba abinda annabi ya rage face sai da ya bayani eh akan girman sahabbai to amma ina har yanzu mutum yana so ya ci gyaran sahabi eh mala idan aqidar mutum ta gurbata sai ya dubi wani sahabi ya ce ba ya da fikihu wannan akwai alaman gurbatan aƙida tare da shi ko bai bayyana ba Mm. eh ai kaga shi abdul jabbar mai baro-baro kenan eh kake cewa shi ya karkon kifi mm. eh, ko ba haka ba ko ba komi dai ai kaga misali ba sunan wancan na kurkuku me yake zazzaki eh me hulbaro eh zazzaki ai ka ga yi barna akalla an fi shekara talatin ana gwabza da shi ko an kashe biri Eh? ko an karbiri biri ya barna ko saboda ya fito da taƙiyya da dubara ya bi inda ba a zato ba a tsammani ya kai inda ya kai ana ganewa shi kuma wannan da yake wani irin gabo ne eh? gaɓo ne ba ya da wayo sam kawai sai fara abin da rana tsaka sai aka gano shi cin mutuncin sahabbai kiyayi kanka Allah ya tsare mu da tsarewarsa wa sallallahu alaihi wa a wani hadisi manzo Allah ce la tazaluna bi khairin ba za ku gushe ba kuna cikin alkhairai daban-daban ma dama fikum marra'ani wa sahaban matukar a tare da ku akwai wanda ya zauna da ni kuma ya ganni waye ya zauna da annabi ya ga annabi su abubakar da sauran sahabbai eh su dai waɗanda ake so a nuna kuskurensu eh wa'anda suke da sallah practical duk sallan munan theory ne wa ya taba gana annabi yana sallah eh duk theory muke yi ana magana kai dai kawai Allah ya karba yawa amma practical sai wanda ya ga annabi iyaka practical wanda ya ce sallu kama ra'aitumuni usalli Wasalla a mamahun wasalla ma'ahun wasalla salla bihim su ne sahabbai eh sallar aka yi suka gani wato 'yan ajin practical kenan 'yan keke da keke muna theory malam sallar ma baka yadda da ni ba ni ma ban da kai ba kana ganin kuskure na har zama muna rigima kan jilisatul istiraha eh ce masallacin nan da ake haka ana eh, ana haka an zauna eh, eh. wani masallacin da ba kabli ba ba'adi mutane ba'adi ya ta kama su ba su yi ba <laughs> ko kuma ne za ka ce wai mun iya sallah wace sallah muka yi sahabbai dai sun iya sallah <laughs> eh saboda su sun ganta daga me daga asali to muje, je ba za ku gushe ba kuna cikin alkhairi matukar cikinku akwai wanda ya ganni ya zauna da ni ya ce wallahi la tazaluna bi khairi annabi ya rantsa ya ce wallahi ba za ku gushe ba kuna cikin alkhairi ma dama fikum man ko man man ra'ani wa sahaba man sahabani matukar a tare da ku akwai wanda ya ga wanda ya gani kai Allah mun gode ba wanda ya ga wanda ya gani bai ga annabi ba amma ya ga wanda ya ga annabi to shi ma wani abu ne shi ina ga wanda ya ga annabi eh bai zauna da annabi ba amma ya zauna da wanda ya zauna da annabi jama'a tabi'ai tabi'ai har zuwa ake takakka a zo gari don a haɗu da sahabi a gan shi da ido in aka ci sahabi zai zo gari taruwa ki wani yana so ya taba shi ji yanzu kai ka taba taba annabi ce kwarai kuwa mun ci abinci tare sai ya kama shi rungume ta shafa shi kaga wanda ka ga dan mutunci kenan ana ganewa amma ka hada dan tasha eh haka kawai ka tsallake karni goma sha hudu kana harbin iska yadda ka san wani dan jaririn jaki karni goma sha hudu ka tsallake duk ka tsallake jama'an nan ka je kana harbin iska kamar jaririn jaki kamar wani dan sa sabo haihuwa ba hankali saboda dai ba doka mm. eh wallahi da akwai tarbiyya mutum bai isa ma ya fito na zagin iyayenmu ba saboda wallahi sun fi mu kirki yanzu nan za mu tashi masallacin nan yana da wahala wani ya zo ya shimfiɗa tabarma kofar gidansa ya fito da abinci a ci eh? ba za a ce babu ba amma kafin ka samu kai malam sai ka wahala amma da iyayenmu fa ma suke shimfiɗawa wanda ba a yi girki gidansa ba ba a ganewa eh? saboda kirki da koyi da halayya manzan Allah a aikace ba labari ba a aikace iyayenmu suke iyayenmu mata koma cikin gida duk wadda ta miya kuka sai ta kai mai miya kubewa duk wadda ta miya akwai hikimomi wata tana da cikin da ba ta iya cin miyan kubewa kuma ita mai gida ke so shi ta yi da an kawo kuka sai ta ci ta yi nak gaba ta kwana da yunwa iyayen mu mata akwai hikima Allah ya ji kansu ya saka musu da alkhairi wanda bata yi tuwo ba sai kaga kwano biyar ya hadu a ɗakin ta ci ta ba yara asirin ta ya ruku wannan shine wa ta'awanu alal birri wat taqwa to kaji ta'awuni kenan masu aiki da addini a aikace malam ko iyayenmu ba za mu kai nagartarsu ba dai mu kwatanta ana gane ai nagartarsu ba za mu kai ba malam mu da muke eh, me ake cewa sun buluka maro ta goma akwai da abu da haka fa muke rowa a da mutum malam in ya dawo gona ya girbi sai ya san inda zai saka abincin gidan makwabcinsa ko da makwabcin ya noma sai ya kai masa irin nashi ya ci wannan abu ne mu da bamu da shekaru mun tadda ana yi ku ko masu shekaru da yawa nan da ke zaune su za su gaya mana haka yadda al'amura ke tafiya mutum ya kwanta zazzabi sati guda ya zo ya ga gonarsa ta girma an je an nome masa eh? don haka gobe idan ana da irin wannan bukata shi zai kore 'ya'yansa su ma su je a yi wannan aikin cikin taimakekeniya wato idan ka ga rayuwar iyayenmu wato alkur'ani ne ake yi a aikace ko ba ka ba mu ko yanzu sai kira'a da musabaka akwai ba akwai kira'a akwai musabaka eh amma idan ka lalibi alkur'anin a cikinmu da wuya ka same shi to jama'a idan mun zama ba mu kai nagartar waɗanda suka gabace mu ba tsakaninmu da su Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama Allah ya karba aikin su Allah ya ba mu ikon koyi da su idan muka mutu a haka eh, muna mutuwa a haka sai Allah ya tada waɗanda za su ce Allah ya ji kanmu amma idan muka zagi da tijan nan malam sai an tsine mana a inda muka zauna muka zagi su eh, haka zai faru shi yasa Allah ya yabo su mutane yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman waɗanda suka zo bayan sahabbai suna cewa ya Allah gafarta mana da 'yan uwanmu waɗanda suka riga mu a wajen imani wasabiquna al-awwaluna kenan wala taj'al fi qulubina gillan ya Allah karka sa kiyayya jin zafi a zukatanmu lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji kai mai jin tausayi mai jin kai ne jama'a muna fahimta innaka ra'ufur rahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wa ɗan uwansa addu'a bi zaharil gaibi bai sani ba ka sa goshi a ƙasa kace ya Allah ka rufe asirin bawan kawa ne ikira makwabcinsa ko ɗan uwansa mala'iku za su ce ya Allah ka amsa kai ma abin da ka roƙa mai Allah ya baka akwai asara kai ma abin da ka roƙa aljanna ka roƙa mai to kai ma Allah ya baka aljanna rufin asiri ka roƙa mai kai ma Allah ya baka ashe tsakaninmu da na gaba ba zagi eh ko da ko ga kurakuransu mun gani ma iya cewa karatu kaza ko abu kaza wala Allah ajizancin ɗan adam bai bayyana gare su ba eh ba daidai ba ga daidan a iya samun haka domin an samu na baya kan ci gyaran na gaba ko a wajen ilimi amma cin mutunci na da gangan to abu ne wanda ba zai yiwu ba Allah ta'ala ya tsare mu bal ja'ala Allahu azza wa jalla sahabatal kiram Allah mai girma da ɗaukaka ya sanya sahabbai mafatihu nasarin wa izin su ne mabudin duk wata nasara da muka samu duk wata izza da muka samu sahabbai ne mabuɗi wa rif'atin duk wata ɗaukaka da ka ga mun kai har ma kana jin labarin mu a duniya malam sahabban nan su ne farko wayanda suka tsira a makka suna biya da annabi muhammad a lokacin nan in ka ce wannan tafiya za a zo a kwace duniya to mutum nawa yake cewa mahaukata ne su har annabin an ce mishi me mahaukaci amma waɗanda ke tare da shi sun yadda da shi wannan tafiya mai bullewa ce eh? aka ci gaba aka ci gaba ta tsira daga makka ta tafi madina ana nan ta dawo ta fara cinye garuruwa malam sai da aka wayi gari duk duniya kakab gabas da yamma kudu da arewa na yaran naku ba wani kwaro ana ganewa babu abinda musulmi suka faɗa a duniya shi ake yi mai samun sauƙi wanda ya yadda ya sulhu da musulmi yana biyan su kudi malam an yi rijali eh zahabar rijal wa baqiyar dhukur to kaji duk wata ɗaukaka ga musulmi an samu hadisi na abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sayati ala nasi zamanu lokaci zai zo wa mutane nan gaba fayakzu amun minan nasi wasu taro ko wasa jama'a za su fita yaƙi fi'am shine taron jama'a jama'a minan nas ana ganewa su tafi yaki fa yaqulu sace fikum sai ce ko fa na sai su ce fikum man sahaba rasulullah sallallahu alaihi wa sallama shin a cikin ku akwai wanda ya ga annabi akwai sahabi fa yaquluna na'am sai a ce eh to daga nan fa yuta hulahum sai a ba su nasara dalilin albarkar sahabi annabi ya ce nan gaba za a je yaƙi a samu nasara dalilin albarkar sahabi in ji manzon Allah saboda sahabi guda sai a samu nasara sun ma ya ti alan nasi zamanu ana nan sai wani zamani ya juya ga mutane fa zo fi amun minan nas wata jama'a cikin mutane su yaƙi fa yuqalu a ce fikum man sahaba sahaba rasulillah a cikin ku akwai wanda ya zama da sahabban manzan Allah ana ganewa fa na na'am sai su ce eh fa yuftahu lahum ma a samu nasara ana galilin tabi'i an samu nasara ya ati yalan nasi zamano zamani ya zo mutane wato wannan abin da ake faɗi abin inda za ka gane shi abinan cewa ba gaskiya <coughs> ba mu fahimci su waye ake magana ba abinda muka sani kawai sahabi sunan ka san yanzu ana samun mutum ma sunan shi sahabi kuma suna ne mai kyau amma fa ba shi ne sahabin ba ana ganewa amma suna ne mai kyau sai mutum ya dauka sunan ne kawai magana ce ake yin kajan ce sahabi magana ce babba eh ba mu san su ba ne. inda mun san sahabai. to malam ka zo ma zamanin su imamu abu hanifa ɗaya daga cikin magabata ya ce bana bana shekararsa arba'in bai ga ƙeyar wani mutum ba a masallaci shekara arba'in rabon da ya ga ƙeyar wani mutum a masallaci bi ma'ana shekara arba'in yana ba da sallah ba yankewa shekara arba'in bai taba ganin ƙeye wani ba ce ga wani gaba yana bashi sallah har ma ya ga ƙeye wannan sai dai shi a ga ƙeyarsa yanzu wannan in ya tsine wa mutum ya shiga uku Sallahi. eh da ya tsine wa gari wallahi sai garin ya tashi eh in ka ji ana wali ka karanta littafin da ake ce minnatul ali fi ta'rifil wali malan nan zaka san kila ma kai ne wali ba wancan bai zara idan ba minnatul ali fi ta'arifil wali wai wane ne wali ma da ake magana wanda ya tsara sallah imamu abu hanifa shekara ashirin ne ko talatin ne bai taɓa yin sallah ba face da alwalar isha'i mala yanzu na kwanta ba sai an tashe ni ba in ma an yi sa'a na taso ina kwanciya sai an tashe na ce asuba ta yi idan ma ba a tashe ni ba shikenan in je ina murna na makara har murna hu muke da mun makara su ko kuka suke suna suna me yadda za a yi ma mutum nauyin baccin ma bai kama su saboda imani shekara ashirin zuwa talatin bai taɓa yin asuba ba sai da alwalar ishayi wannan fa bai ga annabi ba imani yayi da annabi amma bai gan shi ba amma dubi yadda ya addini to ko waɗannan ka isa ka taɓa su inda ya ɗan mutunci ne kai eh? ko waɗannan za su tabu ya waɗanda suka ga annabi suka ga yadda annabi yake yi ai wanda ya ga annabi to shi ne ya ga ƙumin laila illa kalila wannan ƙuru-ƙuru ya gani nisfahu a winkus minhu kalila wannan aya yadda ka jita haka annabi ya aiki da ita ɗari bisa ɗari su sun gani ne eh so don haka za a kai zamanin da fi fi'amun minan nasi fayuqala ce hal fikum man sahaba man sahaba a rasulillah rasulullah cikinku akwai wanda ya ga wanda ya ga sahabbai ku lura akwai wanda ya ga wanda ya ga sahabbai sai su ce na'am fa yiftahu lahum sai a samu nasara saboda albarkarsu ko a wannan zamanin akwai mutanen da malam na Allah ne wasu sun bayyana wasu ba bayyana ba ana gane ba sun bayyana wasu wasu ba bayyana ba ce mace da siket. ya ce wallahi ban taba gani bane kuwa ya mu ko muna mota daya ta ce shift shift zaki ta kuma ko gaba ya wallahi lokacin da ba mota a hannuna na sha biyan kudin mutum biyu mutum uku da na gwada za ta shigo sai in biya saboda me wannan ta zo ta zauna sai to ka gani suna wa'azi amma dubu abin da yake yi da ma zai zage ka kai ai da sauki amma addinin zai zaga eh? sai ka je sai shi gemun nan da kake gani kaga za koma kan gemu ya koma addini sai a koma mai sai a koma kan wando to gansu da wani dan wando dan gelalle to shikenan an shiga dama kofa kawai ke to ni dai na san mutane a wannan zamanin da muke rayuwa suna nan da yawa wani bai taba ganin mace da siket ba irin yadda muka saba ganin da damamman wando shi dai ba tv yake kallo ba eh nakan yi misali da malam shi wai yana male kowa waje kuma a wannan unguwar ma ta ina ne za a game wando ta ina kuma wani lokaci sai a ce tun daga anan rana ta fito mishi anan ta faɗi yana ciki in ma ya fito wajen masallaci to bayi ne wurin alwala cikin ingugun masallaci <laughs> malam mu ai malam muna cikin yanayi eh muna cikin yanayi wani lokaci sai ina zaune a gida ina karatu sai a kwankwasa sai ka bude ga mace da dan guntun wando ya aka yi good morning alhaji menene sai tana so ta gabata mata sai kin leko nan wurin cikin gida to kana zaune gabas arni yamma arni ana ce ma a raba kana ka araba in ba eh? mutum ya faɗo ma gida da guntun wando ka ɗauka ƙato ne ashe musu ce masifa ce ba 'yar ƙanƙanuwa ba ana ganewa fitina ce muna cikin wani hali yanzu na bayan Allah ku ne ta ko ina? eh idan su yana gani da kyau kunnen su yana ji da kyau amma mu ina mun haɗu da jarabawa Allah ya kwace mu to a zan so mu tsaya a wannan gaba saboda za mu rufe karatu kuma akwai malam tare da mu insha Allah saboda gaba ce da in mun ɗauka dai ba za mu kai ba eh saboda yanayin lokaci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya kare mu da kalmomi wanda har yanzu suna cikin zukatan da wannan bawan Allah ta ɗaya daga cikin malaman musulunci wanda Allah ya rubuta da su a wannan yanki a shirin Hassan Yusuf Mutuwa malami ne na san shi na wa da rike da makarantu a nan abuja a matsayin shugaban islamiyya sama da shekara sha biyar can baya ba da zo tafi misira a inda ya karanto addini ko ma bai bashi ba lauya ne na zaune lauyan ƙasa da ƙasa irin lauyoyin da muke nema ba irin waɗancan ba da eh, da haka ma da je fafa da karatu kowane bangare kuma ya dawo ƙasa najeriya a yanzu haka ma da tare da mu a wannan garin abuja da yana cikin abinda kuke ce bautar kasa ko yi wa ƙasa hidima wato sabis kenan shine abinda amana yake yi kuma muna fatan insha Allah ta'ala Allah ya ba mu nasara in ya gama duk abin da zai yi mu samu mu samu shi a nan Abuja da zama yana ba da fa'ida a wani yanki daga cikin yankunan Abuja za mu saurari ko da kalma ɗaya biyu daga bakin malam daga nan sai mu rufe karatu sai eh, da mun dawo ya sallah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله ban so malam ya ce in ce wani abu ba dan na roki malam ma da tun daga sama na ce dan Allah ya banne in zauna a ƙasa dan na fi rakkaza karatun to amma malam ya ce sai an haska na a kyamara to Allah ta'ala muke roƙo yadda muka taru a wurin Allah ta'ala ya tara mu a gidan aljanna wannan karatu da malam yake yi sai faduwa ta zo daidai zama satin da ya wuce ga abin da ya faru a Kano kuma yau karatun da aka tashi karatu ne na daraja da martaba da matsayi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan waɗansu suna can suna zagin su gashi kuma yau an buɗe a cikin littafi malam ba da kai yake faɗi ba banantana a ce ra'ayinsa ne a cikin littafi wanda littafin nan mun yi imani da shi ana cewa sahabbai mutanen kirki ne radiyallahu anhum ga ayoyi daga cikin qur'ani kundi na musulmai daga na ake ɗauko ayoyi ana fasara cewa mutanen nan mutanen kirki ne to Allah ta'ala ya ƙara musu daraja kuma malam yana faɗi ina ma malam addu'a Allah ta'ala ya sanya shi a cikin waɗanda Allah ta'ala ya ce alladhina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan wa la yakhshawna ahadan illa Allah ka san ko wanda su zo in an zo karatun wani yana gudun cewa in na fassara haka za a ce kaza to shi malam koda za a korai ko za a ce ya bari ko za a ce ya daina kai wallahi mana a shirye yake kullum ban kwana yake da gida in ya fito kawai in kun ga na dawo na dawo inda daga nan sai dss ake sha to shi a shirye yake to muna roƙon Allah ta'ala ya sanya shi a cikin wanda suke faɗi dan Allah Allah ya kara masa ikhlasi faɗin gaskiya a kama mutum a kashe ko a kama mutum a hukunta shi ba aka fara ba ɗaya daga cikin tabi'ai hassanul basari shugabansu na wannan lokaci shugaban ƙasa a wannan lokacin sai rashin kirki ya yi rashin mutunci ya kwashi kuɗin talakawa ya je ya gina wani katotan gida a bayan gari sai ya gayyato mutane ya ce a zo za a yi bikin buɗe gida an zo bikin buɗe gida sun san cewa kuɗinsu ne ya gina wannan gidan da shi amma aka zo ana ta murna ana ta alasan barka ai masha Allah gida ya kyau kaza kaza kaza kaza kaza ana munafinci ya yi ba daidai ba an zo an ce ya yi daidai wannan ba munafunci ba ne to irin wannan abun a wannan lokacin aka rasa wanda za su gaya ma shugaba cewa abin da ka yi ba daidai ba ne kamar ina abin da ke faruwa a yanzu sai kaga malami ya fito yana cewa yanzu najeriya muna jin daɗi alhamdulillahi akwai tsaro akwai kaza akwai kaza wannan gaskiya ne kowa yana ji aina amma yana bin malam a shafukan shi na facebook wallahi yana gaya mana cewa kowa ya ji a jikin shi ina ga malam nace to dama malam ku kuka ce mu yi mu ba mu yi ba kuma ba mu ce a yi ba malam yace to ai yanzu mun gano mun yi kuskure to ga wannan shugaban ƙasa ya gina katafaren gida da kuɗin talakawa an zo ana ta munafuntar shi ana cewa ya yi daidai sai aka samu wani babban malami hassan albasari rahimahullah ya zo ya hau kan taguwarsa ya yi innal ya karkato tunanin mutane zuwa gare shi ya ce inna khabithan min akhbathil ardi qad bana baitan ribabbe daga cikin ribabbun mutane ya zo ya gina gida to ya sani cewa anna ahlas sama'i qad maqatuhu mutanen sama suna fushi da shi suwaye mutanen sama mala'iku wa anna ahlal ardi qad nafaquhu yan kasa kuma sun munafance shi abinda suke faɗi da bakin su ƙarya ne ya sani cewa abubuwan da ya bai daidai ba ya gama faɗin abubuwan da ya kamata ya faɗi na gaskiya bai ji tsoron komi ba ya san cewa kuma wannan shugaban ƙasa ɗin shine hajjaju bin yusuf al-thaqafi da kayi ba daidai ba layya yake da mutane hassan al-basari ya san cewa yanzu yana ban kwana da duniya kenan ya yadda ya faɗi gaskiya a maimakon ransa ya koma gida aka je aka samu hajjaj bin yusuf al-thaqafi aka ce masa ga abin da hassan al-basri ya faɗi a kanka shugaban ƙasa sai dinga faɗa ya za ku kawo min labarin abin da ya faɗi a kaina ba ku zo mun da kan shi a tsira a mashi ba nan take hajjaju ya sa aka shimfaɗa tabarmar da ake yanka mutum aka kawo kwatar yadda ake tara jini aka kawo wuka aka soke ya ce a ji a kira abu sa'id wane ne abu sa'id hasan albasari me za a yi masa yanka shi za a yi aka zo aka ce ya kai hasan albasari ka zo hajjaji bin yusuf yana neman ka ya ce da biyu wai an bugi biri da me ya ce na san magana can da na yi ce shi sanya ake nema na yanzu da mun ji an ce ana gayyata malam a dss mun san cewa karatuttukan nan ne hassan albasari basari ya kamo hanya ya taho fada amma sunar Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yana zuwa bakin ƙofar fada yana shiga fada sai ya ga fada ta yi fushi da shi ga tabarmar da ake yanka mutane ga kwatarin ya ga wuka a tsere ga shugaba jira kawai yake ba da umarni a yanka hassan albasari hassan albasari yana shigowa ya kalli gabas da yamma kudu da arewa kowa ya murtuke kowa ya abusan kamdarira kawai sai aka bakin shi ya yi motsi ba a san me ya ce ba kun ga waliyan Allah bakin shi ya yi motsi kawai sai aka ga wani abin mamaki hajjaj bin yusuf nan take da a cikin fushi yake ya murtike sai aka ga ya sauko yana murmushi Allah murmushi ya ce ta'al ya aba sa'id zo nan ya kai aba sa'id zauna nan kusa da ni zauna kusa da ni ya dinga masa tambayoyi akan addini menene hukuncin kaza wanda ya kaza ya za a yi da shi wanda ya kaza ya za a yi da shi ya gama masa tambayoyi ya shiga ɗaki ya ɗauko turare yana fesa masa ya ce na naɗa ka kai ne sarkin malamai na wannan ƙasa don me sa aka kira shi don ya faɗi gaskiya za a kashe shi ya zo ne zan a kashe shi gashi kuma yanzu an yi bashi award ya gama ba shi kyaututtuka ya fesa mai turare ya naɗa shi shine sarkin malamai saboda ya faɗi gaskiya ya ce bismillah ma'asala hassan albasari ya fita ya kama hanya zai tafi gida ɗaya daga cikin fadawan hajjaji bin yusuf sai ya bi hassan albasari ya ce akar makalla wallahi abin da aka yi maka ba don haka aka kira ka ba an kira ka ne don a yanka kai sai na sani na san yanka ne za a yi ya ce amma san da ka shigo ciki mun ga bakinka yana motsi me kake cewa wace addu'a ka yi ana gaya musu addu'a Allah su dan baka bada addu'a nan now ga addu'a da Hassan al-Basri nan take Allah ya amsa kalmomi ne kaɗan ya ce ina shigowa fada naga cewa lalle yanka ni za a yi kuma na san cewa ina da alfani ga al'umman musulmi yau idan aka yanka ni ba mamaki ba ne kila a samu wani kamata ya ci gaba da abin da nake yi kila kuma wannan gibin an samu gibi shi kenan sai magana tsakanin shi da Allah sai ya ce ya waliya ni'mati wa mulabi inda kurbati ij'al niqmatahu bardan wa salaman alayya kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala ibrahim wannan kalmomin kadai ya faɗi nan take Allah ya amsa sai ga hajjaji ya canja saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya malam ya dinga faɗin gaskiya kar ba gudu ba ja da baya yanda ya fara ya sani cewa rayuwar shi tana cikin haɗari tabbas haka ne kamayi baka yi ba tabbas dukkan mu rayuwar mu tana cikin hadari to hausawa suna cewa wanda bai sharan masallaci ba to ai ka share masallacin to muna roƙon Allah ta'ala ya bashi kariya waɗannan waliyai da ake ta faɗin su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ba mu iko mu ƙara son su mu yi koyi da su domin suna cewa fatashabbahu illam takunu mithluhum fa inna tashabbuha bil kirami falahu satin da ya wuce muna Kaduna tare da malam mun je majalisar malam Ahmad Garkawi sai ke bamu labarin wata mata yace wannan matai dazu na ji malam yana maganin cewa shin dinkuna da sauransu da sauransu malam Ahmad Garkawi yake cewa yanzu sai ka ga malami ya yi ɗinki guda talatin kullum da kayan da zai sa hula da riga da ya tara don girman Allah malam waɗanda kake karantarwa akwai wanda bai karya ba ya zo karatunka ana samu ko ba samu ba amma agogonka kaɗai. zai ciyar da shi kila na sati guda ka zo kana nuna masa kwalliya dan Allah ka mai adalci malam ya ce to da kake koyi wallahi ba da annabi kake koyi ba ya ba mu labarin wata mata waliya ya ce wannan matai shekaran ta arba'in da kaya kala ɗaya shekara arba'in kayanta kala ɗaya sai ya datti ta wanki ba matsala wani irin karama ta nuna ɗanta ya rugo da gudu ya ce mama ga ya can ana iska katangar gidanmu za ta faɗi ta ce a ba za ta faɗi ba ba za ta faɗi ba ta ɗauka alƙalami da takarda ta yi rubutu ta ba shi sai linke ya linke ta ce je ka wurin da ya tsage katangar za ta faɗi je ka soka a wajen ya je ya soka a wajen wannan katangar sai da ta yi shekara ashirin ba ta faɗi ba shekara ashirin kaga waliyan gaskiya ba na ba <laughs> shekara ashirin wannan katanga bata faɗi ba sai da mamu kuma yaron ya samu disbilin bai taba cewa bari in je in zaro takardar na in ga mai ta rubuta ba a'a tunda ta ce je ka sa sami'na wa ata'ana sai da ta mutu ta bar duniya ta rasu Allah ya ji kanta sai ya ce kai bari jin ɗauko takardar nan in ga mai ta rubuta yana zaro ka takardar sai ka tanga ta rushe ta waje wannan su ne waliyan gaskiya to kai ma idan ka yi koyi da su za ka zama irin su Allah ka ba mu ikon koyi da su Allah ta'ala ya amsa mana ibadun da muke yi malamin da roƙon Allah ta'ala ya hore masa ikhlasi Allah ya azgita sa da ikhlasi Allah ta'ala ya tsare shi daga sharrin da muka sani da sharrin da ba mu sani ba mu ma Allah ta'ala ya tsare mu da sharrin da muka sani da sharrin da ba mu sani ba Allah ta'ala ya sada mu da alkhairan da muka sani da alkhairan da ba mu sani ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ba wani wuri da malam ya bari a bayanin sa bare in liƙa wani abu da haka bayanin malam bai buƙatar ta'aliki sai dai aiki in za mu yi aiki mu yi eh, amma dai ko ina malam ya toshe muna roƙon Allah ta'ala ya saka malam da alkhairi wala Allah za ku tsinkayi dalilin da ya sa ah, nake cewa muna buƙatar a ce nan malam zai yi aiki kar ya zama aiki ya kai shi wani wuri mu ya zama ya kubce mana har kullum ku rika fatan a samu waɗanda za su zama muku alkhairi suna haska muku kullum wannan shine abin da muke nema so muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da abin da yake shine mafi zama alkhairi gare mu da kuma gare shi baki daya abu na biyu akwai dan uwa da yake bayanin mahaifinsa ba lafiya yana buƙatar addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ya sauƙaƙa masa wannan rashin lafiya musulmi da suke da rashin lafiya gida da asibiti muna roƙon Allah ta'ala ya basu lafiya waɗanda suka riga mu kuma muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu mai da aka sani yau muna gab da sallah alhamis da za ta kama mai zuwa in allah ya raya mu za ta zama bayan sallah so da haka daga yau ba za a samu yin wani karatu ba sai bayan wacce alhamis din idan allah ya samu sallaci an buɗe karatu a jagoranci eh, banda alhamis din bayan sallah da kwana biyu haka to waccan ta sama illa dai zan fara ba da uzuri tun yanzu kusan ina da wani program a wani gidan talabijin a kaduna kuma zai shafi waɗannan alamis biyu na bayan sallah haka nake sare so idan ya shafa ba za a samu yin karatun ba sai alamis ta uku idan kuma wancan Allah ta'ala bai yi shi ba to sai a zo a ci gaba da wanda ake yi e domin komai ka gani sai Allah ya yi shi idan Allah bai yi shi ba sai kawo dalilin da zai sa abin bai samu ba so komai sai mu ba shi a Allah Allah ta'ala ya karba ayyukan mai zo da mu lafiya wannan masallaci kullum muna addu'a ga jagororinsa ta bangaren addini da kuma ta bangaren gudanarwa da kuma dattijai da suke nan da matasa kuwa muna masa fata alkhairi Allah ta'ala ya saka alkhairi kuma kullum muka ba yan uwa hakuri ko da an ga mun dan tirara wani tiriri to yanayi ne haka ana ganewa ko muna da wani masallaci can unguwarmu sunan shi kenan gidan tiriri yawa saboda yanayi ce gidan tiriri haka abin masallaci ya koma to a cikin abubuwan da muke faɗi dole mu saba ma wani wanda muka saba mashi ba cikin sani muna roƙon ya yafe mana Allah ya yafe mana gaba ɗaya mu kullum muna tashi ne a mun yafe wa kowa ko da wani yayi abin da ban so da yawa tabbas mutum zai zo karatu misali ala sabilil misal mutum ana karatu ya kama yin wasu abubuwa kamar na yaro to sai in ji ban ji daɗi ba so duka wani daga cikin eh, matsala da ake samu a majalisin ilimi mutum yana ganin ba komai ba amma komai ne inda aka ce na wajen addini ne ya kamata kamata mutum ya ladabtu da ladubba na addini da yawa nakan saurari kasasuwa na eh, abin nan nakan gana bidiyo din nan to idan mai bidiyon na ya haska wani mai gangadi ma'azu kaga za ka ba shi uzuri duk da ba a gangadi ya kawo shi ba amma ka ba shi uzuri eh amma wanda ba za ka ba uzuri ba a waye gari a hasko mutum yana latsa handset ana fahimta ko a latso shi yana yin wani abu wanda ke gwada cewa kana nuna mutane kai ba ma ka tare da abin da ake so kaga duk wannan da an gani sai mu gaba a ji daɗi ba da yawa za ka ga yana matsa mana nan akan yara da ka gamu da yaro yana tsalle tsalle ka damƙo shi ka yi cikin masallaci in kana dan biskit ka bashi ya zauna za ka samu lada nan gaba ya zama malami yana cikin jarinka na abin da muke faɗi idan ka je wajen malam shi ga shi bawa Allah na shi ya zo yana gaya mun cewa malam Ibrahim wannan wani malam ibrahim a wurin mai atamfa shi malam ibrahim ne ya hana wani yaro bacci da ya yi bacci sai ya tashe shi da ya yi bacci sai ya tashe shi shi ma sai bacci ya kwashe shi <laughs> ana ganewa shi ma sai bacci ya kama wannan malam ibrahim yana zuwa wannan makaranta ina shekara kamar goma sha ina zuwa makarantar nan na same shi na zo na taho na yawon bariki yana ne na karatu tunda da aka ga amfani da ke sai dai Allah ta'ala ya tallabe mu yawa yana ne yana karatu tun ina shekara dai goma kaɗan na ɗora a goma na san wannan malam ibrahim yana makarantar kuma har yanzu ba karatun da za a yi na asuba ko na magariba ko wani abu da za a yi ba da shi ba sai dai ba ya lafiya da aka duk wanda yake wurin ya saba to idan muka ga wasu na yin wani abu cinci nasara alhikimatu dalatul mu'min ba ana so a ce nan ba a iya ba a'a na can zai iya zuwa na ya koyi wani abu nan nan zai iya zuwa can ya koyi wani abu an fahimta ko malam nan namu shek azamfari ya taba ɗiban mutane sama da mutum hamsin da kusan an kai sittin mota aka cika motoci aka zauna sati daya aka ko sati daya aka yi a wurin saboda abin da ba shi ce gani ya kori shi. sati aka yi duk abin da ake gudanarwa na activities na eh, ayyuka na da'awa mutum yana gani sai an dawo gida ga me za mu iya gyara me ba zai yi a nan ba me za mu iya yi domin ka ga hikima kai ma sai ka yi me sai ka ɗauka kullum ina matsawa maganar yaran nan a yi haƙuri da lokaci yaran mu ana karatu suna tsalle-tsalle to nan gaba la mustaqbal lan ba mu da future kenan wayanda za su yi karatun nan gaba in mun mutu to ba ruwansu da karatun wannan ba karamin hadari ba ne ga musuluncin ma gaba daya don haka da an ga yara ka ce sai yaronka wani yaro ne ba naka ba eh? kuma in ka tallafi dan wani in Allah ya yadda Allah zai aiko wanda zai tallafi ka a inda kake zato da inda baka tsammani Allah zai ba danka kariya daga sharrin shaitan Don haka da ka ga yaro sai ka shigo da shi wanda yake waje yana fira wani lokaci za ga ana karatu nan wurin wato yana ba da misalai ne abinda za a ga ya so sarai sai dai ka hakuri wai ana karatun addini mutum na daidai wanda na yana surutu kuma yana magana da ƙarfi kuma shi gashi da shekaru sai dai ba hankali ga dai shekaru amma babu hankali eh ana maganar Allah fa ake da magana annabi ya kamata mutum ya zaina da ladabi kada ka ga yana kasancewa yanayi ne dan adam ne